sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fata an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. It must be love. It must be love. I fall like a spell. jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyin na ya aka kwana. Lafiya kalau malam Grace da fatan an waye gari lafiya. Na kira ka sai kace wai kana kwana ne a lokacin da na kira ka. Ni ni ta nake kusa kwata ko baccin rana ko baccin dare kwana ne ashe. To wato malama Grace kin san wani lokaci in aiki in ka dade kana aikin nan in hada miki ji za yi kamar an sa itatuwa an yi ta an yi rugudu a kanka. <laughs> Wai wai wata ce na ce yi na baka dariya wata kawata ce ta zo nan ta samu green card ta zo. Eh. Sai shi kenan eh, eh, lokaci na farko da ake yankan ciyawa da sai sai ta gan ana yankan ciyawa a ciki a zaune a cikin mota eh. a cikin mota mai yankan ciyawa sai ta ce hmm, mm, mm. wai kaga inda ake yin aiki anan nan ta ce a gida wai sai mutane su ce wai su da za su samu su tafi amurka nan ko yankanci ciyawa su yi <laughs> wata ce ashe yankanci ciyawa ma a cikin gata ake yi shi eh, ganin ganin suke kaman aikin sauki gare shi <laughs> butiki za a rika yi sai a rika eh. ya kumbure eh ba san cewa ko na in mutum ya hau wannan motar ba eh, kamin ya gama da sai ya ji jikinsa ya yi tsami <laughs> ta ɗan abin ta ce ashe kuɗi kowa gumin shi yake ce a nan ƙasan kowane aiki ah. kake gumin ka kake ce ai to ni ma ai ina da wani aboki shi abin da yake tunani wai wai kawai wai wai hutu na zo yi America saboda eh, ya ji an ce wai da office da gida da mota ko ina ana sa sanyi a America saboda haka shi wai bai ga wata wahala da nake ba nace to ba wata wahala abun kawai kayan aiki suna na a komi ko yana nan wani ko azumi <laughs> amma kuma ai duk da haka nan da zaman da abin nan kin san aikin na dan jarida wani lokaci ba wai kamar noma ba ne kona ba amma kana gama shi lokacin lokacin da ka gama aikin nan ji za ka yi kaman wanda ya daɗe yana noma kin san mu da yake mun yi noma eh, haka haka ake ji amma kuma dai eh. mun riga mun saba da wannan saboda kin san mu da muka tashi karkara kin san abin da ake cewa ma'aikatan gwamnati wai gaban za suke samun kuɗi a taga ai a taga kawai ake miko musu kuwa eh, da kai magana sai a ce kai da Allah bar kai da kake kai eh, eh, da kake karba ga taga wato shi ke na watan da a taga kake karba kin san ada lokacin da ana ba a biya ta banki kin san account account din da ake zuwa kin san kamar dan taga ne kamar window ake haka wata shi ne an yi labarin an yi labarin kake dan na babban latani da babbarbare a eh to a to kin gani to kin gani <laughs> to eh, me ka lura da shi kuma dangane da wannan batu na corona eh to a har yanzu dai ana nan amma da alama hukumomi sun fara misali irin kisan a irin hasashe ko kuma zarge-zargen da wasu masana da manazarta suke yi musamman a nan na cewa kamar gwamnati bata ba da kulawar da ya kamata a ce ta bayar ba to sai ya kasance yanzu ta kai har shugaban kanshi da da ake ganin kamar bai damu ko kuma bai mai da hankalin da ya kamata a ce ya mayar ga cutar ba ya ɗage ya ɗage gudanar da babban taron shi na gangamin yakin neman zaɓe kawai saboda wato karuwar da aka ɗan samu ko kuma wasu mutane da aka samu sun kamu da cutar to ke ga za a iya cewa wannan kenan ya fara sabawa kaman hasashen da manazarta ke na cewa kamar gwamnati a nan bata mai da hankali ga wannan abin ba tunda in har shugaban ƙasa zai ɗage wannan muhimmin taro kasancewar 'yan kwanaki kalilan suka rage a gudanar da zaɓe amma ya ce ya ɗaga shi saboda ko kuma a'a zai yi amma zai yi jawabi ne amma ta wata hanya da amma taron wanda da ake ganin bai damu da shirya taro ko ya shiga taro ko wani abu ba to a yanzu ya nuna cewa ya damu da eh, wannan yanayi. Mm, to kamar da muke faɗa wani lokaci kowa yana da rawar da zai taka domin ganin an dakile yaɗuwar wannan cuta ya kare kan shi ya kuma kare al'umma. wannan ko shakka babu Allah shi mana kariya ga wannan cuta kuma ya kare mana al'ummar mu gabaki daya duniya. What he had to say to me hit me pretty hard because I think a lot of folks get started this way. He said, I thought it would be so easy. Another one night stand. She seemed so warm and willing, right in the palm of my hand. Now it's three months ago last Wednesday since I woke up in her bed. Lord, I think I love her, but it scares me half to death. Cause you know I'm a raving, a rambling man, free as an eagle flies. Well, look at me now and tell me true. Do I look like a daddy to you? Oh, do I look like a daddy she's feeling sick in the mornings. She can't get into her jeans. I spent my last ten dollars, bought her a secondhand ring. I start to work next Monday, cause I just can't let her down. I've had me some good times, but it's all changing now. You know I'm a an eagle flies. Well, look at me now and tell me true. Do I look like your daddy to you? Or do I look like your daddy to you? You know I'm a rake and a rambling man, free as an eagle flies. Well, look at me now and tell me true. Do I look like your daddy to you? Or do I look kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar a bari ya huce za mu fara da waɗannan gaishe-gaishen rasuwa da aka yi muna gaida dinga mark mato domin rasuwar mahaifiyarsa wadda ta rasu a jos aka kuma yi jana'izar ta a jiya juma'a a gidansu da ke kan hanyar barikin soji kan hanyar miyango sai kuma gaisuwa ga iyalan lawal ibrahim wanda shi ma allah yawa rasuwa wanda aka fi sani da babansa shi ma ya rasu ne a jos muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan marigayi Reverend tambaya Jibrin wanda shi ma rasu a cikin wannan makon aka kuma yi jana'izar jana'izarsa a warji jihar Bauchi. Muna yi wa dangi duka gaisuwar ta'aziya da kuma fatan Allah ya kyautata namu karshen. To amin suma amin malama Grace. To haka kuma akwai gaisuwar ta'aziyya zuwa ga mai sauraron mu kuma mai aiko mana sakonni a koda wani lokaci malama Grace da na faɗi sunan ke mm. ma kin san shi. Eh. Wato malam Usaini gwace Karasuwa da ke jihar Yobe. Ana ma magana eh haka. Madalla yawa to shi kuma Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa kwanan nan muna fatan Allah ya ji kanta da gafara kuma ya kyautata bayanta kuma ya bada hakurin jure wannan babban rashi da aka yi. To abin sun ma'amin. Ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wata gaba kuma bari mu mika saƙon fata alkhairi zuwa ga ɗan uwa kuma abokin aiki wato mustapha bello shuni na sashen 'yan jarida da ke fadar gwamnatin jihar sokoto a jihar sokoto najeriya bisa ga ɗaurin auren ɗiyarsa. hindatu mustapha bello da za a yi da angunta shehu wanda za a yi in allah yadda a garin shuni a yau asabar kenan 25 ga watan oktoba a yau asabar kenan 25 ga watan yulin shekara ta 2020 a gidan marigayi ardo yahaya shuni tare da fatan allah ya albarkaci wannan aure kuma ya ba su zuri'a ɗaye ba amin sama amin kamar yadda ake faɗa kowane lokaci mutuka raba na'am haka ne You. shirin namu muna mika gaisuwar fata alheri ta bure huce ga hamisu henry potescom da haruna abdulmumini mai gwado sai haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sai hassan dogon faci batsari jihar katsina da hussaini abba dambam a jihar bauchi sai isa lawal magajin garin girgir a jihar gyobe da jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau da kabiru janye kware jihar sokoto sai kuma kaka mai yadi alhaji bukar gusuma da masak jihar borno da lawal sani na kawu daura da muhammadu salisu kauran na moda zamfara sai malam usaini dangote karasuwa jihar yobe daga ƙarshe muna mika gaisuwar abar ya huce ga nasiru kainuwa haɗe da fatar an tashi lafiya To a gaba kuma sai gaisuwar fata alkhairi ta a bari ya huce zuwa ga abubakar lawan gidan dan maye jargaba sai abdullahi muhammad mai yama da abubakar kawo girgir da abubakar mai doya azare da adamu jangirawo akko gombe da amadu abacha macina jihar yobe da aisha sani yaro da alhaji umar forever gashuwa da alhaji mele yusufari da Abdul, ali abdullahi doron baga da ali modu admo baga da ali rafkana gashuwa da kuma aliku auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi jihar filato muna kuma mika gaisuwa a bari huce ga ruwanu ibrahim london guba da salisu isa fana karamar hukumar kamba jihar kebbi sai sani mai lange-lange ya wuri da sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi a garin bauchi kenan sai a sha'aibu adam bagwai jihar kano da sufiyanu gumel zangon daura da umar adamu katagun jihar bauchi sai umar halilu kofar kaura katsina da umi garba na kwalo da fatan allah ya sa mun faɗi wannan suna daidai na sanyi na sai usaina alhaji umar da umar manika mai ruwa road huntuwa. sai yahaya baba alhaji daga karshe muna mika gaisuwar abar ya huce ga yusuf bazuka mai leda gwalolo To la malama Grace kamar yadda koyo shi kika faɗa cewa komi kirkin ka ba za ka iya gami kasuwa da gaisuwa duka ba. Saboda haka eh, bari mu takaita da waɗannan gaishe gaishe na ƙarshe insha Allah cikin wannan shirin ah, wato fata alkhairi zuwa ga Aliyu Usman taka lafiya ma'ajin kungiyar muryar talaka ta reshen jihar Kebbi sai kuma Amina wato Amina Adam A eh, Adam Gashuwa da Aminu Puyol baban yusura maraɗi niger sai aminu adamu malam madore a jihar jigawa sai amiru lawal balarabe giwa da baban di mamman bande da magaram da babawo mato mai adwa jihar katsina sai baffa haruna bajoga da bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji a jihar kebbi sai kuma ibrahim musa wada barikin ladi da fatan ya sami sauki a rashin lafiyan da ya allah ya bashi lafiya sai bilyaminu gambo konkol karamar hukumar maiha jihar adamawa sai kwamar saifullahi idris ji kamshi da dauda bin afan unguwar jaji potiskum sai gazali kabir lolo daga saudiya da kuma matarsa fatima gazali kabir da fatan dukkansu suna cikin koshin lafiya a daidai wannan lokaci amin amin I ran into an old friend of mine the other day. We hadn't seen each other for quite a while. What he had to say to me hit me pretty hard, because I think a lot of folks get started this way. He said, I thought it would be so easy. Another one night stand. She seemed so warm and willing, right in the palm of my hand it's three months ago last Wednesday since I woke up in her bed. Lord, I think I love her, but it scares me half to death. Cause you know I'm a raking, a rambling man, free as an eagle fly. But look at me now and tell me the truth. Do I look like a daddy I look like daddy to you. Now she's feeling sick in the mornings. She can't get into her jeans. I spent my last ten dollars, bought her a secondhand ring. I start to work next Monday, cause I just can't let her down. I've had me some good times, but it's all changing now. You know I'm a raking, rambling man, free as an eagle flies. Well, look at me now and tell me true. Do I look like your daddy to you? Oh, do I look like haka da labarai kace eh, yusu sarkin labari a'a a eh, ai abin abin nan ne da Bahaushe yake cewa wai daga bakin mai ita to ke san san <laughs> eh? wannan tsohon wakilin mu na jamhuriyar Niger na mai a jamhuriyar Niger ah, Isuhu Mamman ke san ba ne eh ke san ba ne a ba ne ke san gobirawa ke san rabin suna rabin suna Niger rabin suna Najeriya kuma kuma kuma ki sani wai har yanzu ha suna nan suna jayayya shin wai wai waɗanne su wane ne asalin rawan shi waɗanda annan Najeriya sabon birni waɗanda suke Niger ne ko waɗanda suke Najeriya eh ko waɗanda suke Najeriya don haka su yanzu ba su ko san matsayin su ba ma shi ƴan Najeriya ne ko ƴan Niger ne su ga sunan dai ga kamar su a ah, su ƴan kasa ne ƴan Afirka ne wato ko ah. ina suka je sha wato su ba su koda su ba su koda bagire ba su koda mazauni to eh? shine sai to ne sai ya bada ya bada labarin dan uwansu to ke ko ga za a eh. ce daga bakin mai ita kenan eh haka wato wani bago ne to sai Allah ya mai rasuwa yana da mata ɗaya haka to sai Allah ya mai rasuwa to shi na sai eh, dama yana zaune cikin gobirawa yana zaune cikin fulani haka yan uwa suna taimaka ma zamantakewa da ana abin nan ke san dama su hillani suna da wannan karanci da kara eh, eh, lokacin lokacin da ya rasu sai shi wannan mafulacin makwabcin sai ya je wurin yi ma dan uwansa ta'aziyya dan uwansa hmm. ba gobiri to shine da ya zo da yan uwansa suna zazzaune haka nan kofar gida gobira duk taron gobira daga mai tsage sai mara tsage sai mai bille sai mai menene dai ga sunan ya ga kamar su hmm. to sai ce musu jama'a to sannun mu da rasuwan nan sai aka ce to ya ce Allah ya gafarta aka ce amin sai an ce Allah Allah ya sa ya huta daga can wani bagobiri in ga muke duk tsage sun cika mai huska sai ya taso eh. sai ce mai kai baka da hankali ne kaka za a yi mutum ya huta can bai da mata kuma kasan can bai da mata ga mata ta nan ya bari duniya sannan ka ce wai wai wai shi huta kaka za a yi ya huta <laughs> zai zai ta san wake dan <laughs> wai mutum ba mai ba mai dafa mai abinci eh, ba mai dafa masa abinci ba mai masa kaza ba mai masa kaza ka ce ya huta ina hutu yake gare shi kai ya tafi <laughs> zama gwamiri lallai ka to su ma sun an rama musu shi kuma yusu shi ma takwaran yusu mamman yau yusu yusu da ke ba da labari shi kuma yusu sile shi ma dan jamhuriyar nijar shi ma eh. yusu sile madata da magaran dan jamhuriyar mm. Nijar shi kuma sai ya ba da labari shi kuma ya mai da martani ya ba da labarin nan ne a shafinmu na eh, sada zumunta facebook karkashin shirinmu na a bare hucin da muka ce kowa ma idan yana da labari zai iya aiko mana ta wannan hanya eh. ya ce wai labarin wani dan fulani ne eh, ya tafi haji aikin haji kaji kaji kaji kaji shi kuma <laughs> yana ki gari ya ce ya tafi aikin haji irin a zaga ana kalle-kalle ana kalle-kalle shi kuma babban latani da shan shayi duk abin da ya burge shi sai wata buta shayi ya gani ta burge shi ta mm. burge shi ta burge shi shikenan sai ya zo ya taya da ya taya balarabe ya gaya mashi kudin buta shayi mm. sai ya nemi ragi ka san mu dai a gida komai aka abin sai ka taya komai sai ka taya nan kuma abin da aka saka kudi a shago dauka kawai za ka biya shikenan da ya taya sai balarabe ya ce mashi a'a shi idan ya rage mashi in ya sayar da mashi hakan yadda shi wannan bafulatinin ya taya asara zai yi hmm. <laughs> sai bafulatinin ya arzika eh. ya fara faɗa ya ce wai balaraben ne zai gaya masa asara su da suka yi asara suka sai da uwar garken su <laughs> suka zo na aiki da shi da zuwa ya fi asara <laughs> wannan ya ɗau bashi amma bashi za mu rama ya ɗau bashi za mu rama ya ce sai da uwar garki hau jirgi ya zo maka a koda mashi asara da ya nemi rikin buta shayi butar shayi na ga malama juli na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ya sa mu ga bayan wannan corona lami lafiya. I think about trying not to love haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.